ثم لا يموت فيها ولا يحيا sannan a dawomar da shi a cikin wuta ta yadda ba zai mutu a cikin ta ba ballantana ya huta da abin da yake fama da shi na azaba kuma ba zai rayu ba rayuwa ta jin daɗi da karamci